rundunar 'yan sandan jihar borno da ce a daren jiya ne wasu yankunan bakin wake su uku ne ka kutsa cikin jami'ar maiduguri da suka tara mabuman da ke jikinsu rundunar ta dai bayyana hakan ne a wata sanarwa da mai magana da yawun jami'an 'yan sandan dsc victor soko ya aiki wa manema labarai ta hanyar sadarwar yaran gizo wanda ya ce waɗannan yankunan bakin wake su uku ne suka shigo harabar jami'an maiduguri su kuma din fari dan kudan kwana na mata sai dai ba su samu nasara ba dan a cewarsa jami'an tsaron da ke aiki a cikin wannan jami'a sun katse masu hanzari ya ce ɗaya daga cikin waɗannan yankunan bakin bakin waken ya tada bom ɗin da ke jikinsa ne inda ya kashe kansa da kansa ba tare da ya taba kowa ba saura guda biyun ma sun tada bumabumin da ke jikinsu kusa da wata kamfanin kere-kere da ake kira construction company a cikin jami'ar maidugurin inda suka kashe kansu da kansu sai dai ya ce wasu jami'an tsaro da ke aiki a jami'ar su uku sun samu raunuka amma yanzu haka komai ya koma daidai na dai tuntubi wani ma'aikacin wannan jami'a ta wayar tarho wanda ya shaida mini cewa waɗannan mahara su biyu ne suka zo kuma dukkaninsu maza ne kuma su kaɗai ne waɗannan bumabuman ya kashe sai dai wasu maraba guda biyu sun ji raunuka sakamakon tashin waɗannan bama-baman ga mai da hira namu ta kasance abin da ya faru ba akwai wajen remedial program da ce wannan eh eh akwai zena construction company so for the first time nan na farko sun biyo ta wajen zena construction company wannan ne a cikin university din eh a cikin premises na university eh so da suka zo Allah ya sa mm. ba su kama ko ciki ba sai a iya plastarin nan abin akwai raguna guda guda biyu wanda head ne ya kashe raguna guda biyu na wani security mu na jafi haka shi kuma wannan wanda zo da plastin shi ma ya zama pieces kan shi a can hannun shi a can an ce guda biyu ne eh ya escape to ana kokarin escape a eh, eh to ne ɗaya ya sake zagayowa ya tafi DOT e na mata wannan hostel Ko sai ya kan da shi zai sharuwa ruwa sai mata suka gasa wannan gurin da suka ce suka ga ne can da miji ne suka ihu sai ne ta kasiya su yawo kan abin nan bishiya to akwai dan ma ba wannan guri din shi na kai tracing aka duba eh. akwai wani da ya zo zai harbi din bindigan babu sai kira wani gaya daya da ya zo eh. ya harbe shi sai ya blaster nan abubuwan nashi to sai ya samu maharban ma Allah ya ji ciwo shi kaya ɗaya zan kuma sai ya ji ciwo mun ka ɗauko shi muka kawo shi bakin ofis namu daga nan gurin muka kai shi clinic na nayin amma bai mutu ba eh, daga nan a bai mutu ba yanzu da cikin ba eh, wanda ya mutu a ciki ban da ragunan nan guda biyu eh da ragunan su da wannan ba su biyu su kai bambanta su ne ka san problem din da muke samu ba shi sannan ta baya wajen su bayan kalari kalari akwai da ake cewa garin bayan bayan wannan haka to ta guri ne kuma abun mamaki da nake jin labarin wani yana sai da shekaran jiya ko wasu an gan su da mashin guda biyu a can baya baya haka mashin nan kuma da yake to ga mutumin da ya tsarfa da mashin guda biyu dama su hudun ne ai haka ne kwarai sai karan jiya kenan fa wajen eh eh haka ne kuma sai jiya da dare fa wannan dai shine karo na uku da ake samun tashin mai a cikin jami'ar Maiduguri musamman ma na yan kuna bakin wake wanda kuma cikin mako guda aka kai wannan harin kuna bakin waken su biyu da kuma jami'ar Maiduguri ke cigaba da hakikan cewa ta cigaba da gudanar ayyukan koyarwa da da irin wannan barazana da waɗannan mahara ke yi Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.